أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقى مسلمين Mm. muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai mm. alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya ƙara maido mu wannan majalisi namu mai albarka na wannan masallaci a inda za mu ci gaba da bayanin ayoyin Allah subhanahu ta'ala muna nan dai a suratul ma'ida a inda za mu tashi aya ta hudu ko bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فأولئك اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات na'am Allah madaukakin sarki ya ce wa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yas'alunaka madha uhilla lahum sahabanka ya Muhammadu za su zo su maka fatawa akan irin abincin da aka halatta musu da ya dace su ci saboda shi musulmi ba sakakke bane kawai komai ya gani ya sa a baki komai ya gani ya ci komai ya gani ya sha a'a musulmi yana tafiya ne bisa dokokin Allah subhanahu wata'ala so a zo suna so su zo a tantance musu me ya dace su rika ci a matsayin halal me ya dace kuma su nesance shi a matsayin haram to za su zo su tambaye ka wannan fatawar ya Muhammad menene halal a cikin abinci kul ka faɗa musu ku duba Allah ne fa yake faɗa wa manzo ansan da zai rika bayarwa da'iman ku rika lura duk inda aka ce yas'alunaka yas'alunaka to zaka ga Allah ne yake menene jibin tamba da amsan shi yake dictating wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa irin amsan da zai bayar domin a ƙara tabbatar maka shi annabi falayan teku anil hawa baya magana bisa dizaya ko son zuciyar shi haka kawai ya sako magana in dai a al'amuran addini ne sam to Allah ya ce ka faɗa musu uhilla lakumut batu. duk waɗansu abubuwa tsarkaka daɗaɗa an halatta muku su kawai domin halal shi ya fi haram yawa sai Allah ce duk wani abu mai daɗi sannan tsarkakakke an halatta muku shi idan muka zo muka ɗauki kalman tsayi batu ɗin muka yi on the line ɗinta muka ja layi a ƙarƙashinta wato abinda ake nufi tsayi batu duk wani abu mai daɗin ci mai gina jiki mai bawa jiki fa'ida sannan kuma wanda baya kashe rai baya haddasa ciuta ga jiki to shi ake kira at-tayyibatu duk inda yake kawai ku je an halatta muku shi inji Allah subhanahu ta'ala wannan shi yake nuna al-aslu fil ashiya'i al-hillu asali game da abubuwa shine halal illa ma ja annasu bi harimihi, sai dai abinda nassi zo ya haramta shi kamar yadda ƙa'ida ta usulul fiki ta faɗa. sannan takan yi abun kuma tsarkakakken ne gashi nan lafiyayye ne kaman shinkafa kaza cin naman kifi cin naman shanu da dabbobi shi tsarkakakken ne a kansa an yadda bai da guba bai kashe mutum tsarkakakke ne mai daɗi to amma na biyu kuma in sos ɗin da aka samo shi shi kuma na haram ne to shi ma fa haram ne ya zamanto haram a wannan lokacin misali abincin da aka je aka yi sato aka je aka yi fashi shanun da aka je aka yi fashi wa mutane aka kashe masu shi aka ɗauko to nan ita karan kanta saniyar halal ne tsarkakakkiya ce ba wai ita ɗin ba ne a'a sos hanyar da aka bi aka samo ta in ne na haram therefore ita ma haita zaman to me haram ne ana yawa kudi ne ga sunan dai ba najasa bane amma albashi kai aka biya ka halal ne duk abin da ka saya da shi in dai tsarkakakke ne ba haram ba amma sos inda ka samo kudin in dai ta hanyar fashi ta hanyar riba ta hanyar cin hanci ta hanyar algishu ta hanyar yaudara ta hanyar ha'inci to sai kudin shi ya zamanto haramun ne amma ba li zatihi ba ba wai shi don karan kansa zatin shi bane a'a li ghairihi hanyar da aka samo shi ne mai da shi haram to shi yasa kake gani aka haramta mana guba poison Mutu ya sha poison poison ba a ɗaukan shi a cikin ba guba saboda tana kashe mutum ba ta gina jiki sai aka sanya shi a cikin muharramat abubuwan da aka haramta su duk wani kayan maye da yake girkita kwakwalwa ya fidda mutum cikin hayacinsa shi ma ba a sanya shi cikin tsayi ba ba aka fidda shi taba ba ta cikin ba ta ba haram ce domin an turo manzon Allah ne yuhillu lahumut tayyibatu wa yuharrimu alaihimul khaba'ith yuhillu alaihimut tayyibat annabi sallallahu an turo shi ne cikin abinci da zamu ci mu sha annabi yazo ya halatta mana mai kyau ya haramta mana mummuna saboda haka kaga ai ta ba ba za ka dauko ka ce tana cikin tayyibatu ba sai dai khaba'is yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith su giya taba saboda cutarwa tana cutarwa kaje wajen likitoci kaje kwalin taba maza kaga Federal Ministry of Abuna Health ko tana cewa tobacco smoking is dangerous to health maimako a yi rubutun manya-manya bolt a fassara su ma da hausa sai aka yi su ƙanana yanda idonka ba zai hango ba sai ka zuƙi karan tukuna ka zuƙi gubar to ina fata an gane to duk wani abin da zai cutar da ɗan adam a jiki musulunci yana against ɗin shi ya haramta shi ba a ɗaukar shi cikin tayyibat ina fata an gane ko tsarkaka kuma in ta hanyar almundahana ne haramun ne domin manzo Allah sarsala ce kullu lahamin nabata bisuhti fannaru aula bihi duk tsokan da ta tsira a jikin mutum ta ƙaru a jikin mutum ta hanyar kuɗin haram ko abinci na haram to wutan jahannama ne ta dace da wannan jikin aljanna ba za ta yi accommodating nashi ba wutan jahannama ne mai accommodating irin wannan saboda wannan maikon da kakidan da kitsen da ka tara sai ya zamanto dama da shi ake kunna wutan jahannama din eh wa hannasu hannasu ne dama wal hijaratu ko to kai ne man da kake cin haram haram ɗin da ka tara a kaki da da kitsan menene to shine zai zamanto menene man ƙara rura wutan jahannama din so manzo Allah sassala ya nuna aljanna ta haramta ta haramta ta karbi bakoncin jikin da aka gina shi da haram Allah ubangi ya rufa mana asiri Allah rufa mana asiri to wannan shine ma'anan at-tayyibat dada dan abuwa duk aje ganye ne nama ne abinci ne wani iri ne duka wa ma'allamtun allamtum abu na biyu daga cikin abubuwan da na halatta muku inji Allah wa ma'allamtun allamtum minal jawarihi da irin abubuwa wato Eh, irin dabbobi aljawari wanda kuka musu ho, kuka horar da su kuka musu training akan menene akan ah, akan farauta aljawarihi anan shine aljariha duk wani abun nan dabban da ake farauta da ita duk dabban da ake farauta da ita irin su shaho su ne mai yawanci aljawarihi din su shaho domin suna da makhalif irin akai faɗin nan su da irin wannan farcen suke abin nan za ka ga kafansu very very sharp shaho to ana farauta da su an halatta wa musulmi ya ci abin da shaho ya kamo masa inda ya horar da shaho. amma da sharaɗin dabbobin fa su samu training yanda in ka ce masa cuk ya san ka tura shi ne in ka ce masa tsaya zai tsaya idan kuma ya kamo ɗin ya san ba kan shi ya kamawa ba mai gidan shi ne ya kamawa dukkanin da kaga na farauta ne ko wata dabba ta farauta kuna tafiya da ita a daji ta ga zomo ko wani abun farauta ko wata dabba karen nan ya zabura ya kubuce daga hannunka ba da command ba ba da izininka ba ko ya kamo ba za a ci ba saboda karen bai samu training ba me yasa ba a bashi umarni ba ya zabura ya je ya kama ba za a ci ba sannan na biyu idan ya je ya kamo ya danne ya ɗanci sai ya kawo ma ragowa a ba za a ci ba wannan bai samu cikakken farauta ba me yasa ya ci ina fata an gane ko hakanan idan ya tasamma abun farauta kace mai ya tsaya ya ki tsayawa shi ma ba za a ci ba bai samu cikakken farauta ba a eh, eh, eh, horo da training ba ina fata an gane ko amma karen da sai ka ce ya zabura zai zabura in ka ce ya tsaya ya bar wannan dabbar zai tsaya idan ya kamo kuma ba zai ci ba domin in ya ci malaman fiƙi sun ce ya kamo makansa ne bai dace kuma a bashi umarni ya kamo ya wa ubangidan shi a kai ne aka sayo kaiwa ne zo ka sayo mun nama a nan tsire da yaje ya sayo kai ya dan makale ya ci kaga ai kaga ai wannan ya saba ina fata an gane ko to waɗannan akwai aljawari tsuntsaye da kuma karnuka mukallibina kamar irin su karnuka tu'allimuna hunna wanda kuka sanar da su kuka horar da su kuka yi musu training mimma allamakumullah daga irin ilimin horar da dabbobi da Allah ya sanar da ku ku je inda ake horar da waɗannan dabbobin za ka ga abun mamaki inda ake horar da su police dog ina a horar da karnuka akan drugs a horar da karnuka akan yadda za su rika tantance akwai wanda za a horar da su kawai akan kama menene shinshina nau'in menene kwaya ko koken ba ruwansu da wani abu sai wannan idan ka zo baka da komai a jakanka ko a jikinka na koken karin ma ba zai ma kalle ka ba amma yana kallon jaka mai koken yana shinshina shi ko kuma kwaya ko kuma kai ka sanya shi ina ne to zai bi ka abinda aka yi restricting nashi akai kenan wani an masa akan gano criminal bara wani daban-daban ka je ka ga irin ilimi da Allah ubangi ya bawa dan adam yanda yake koyar da waɗannan dabbobin to dabbobin da suka samu ilimi mimma allamakumullah irin ilimin da Allah ya sanar da ku na koyawa dabbobin domin shi Allah khalaqal insana ne allamahul bayan allamal insana ma lam ya'lam Allah ya ba ma dan adam ilimi sosai to je, hatta waɗannan karnukan da muke ganin police dog na taɓa zuwa wani gida wajen wani ɗan sanda haka e, abokina ne haka shekara da shekara yana da wani rinkimemen police dog haka kuma shi matsalar shi bai sashi a keji kuma yana so ka kai mai ziyara to ni kuma gaskiya ban shiri da abin nan wannan karen to abin da aka yi sai ya kira karen abun mamaki sai ya ɗauko hannuna haka sai ya ka daidai hancin karen karen he ya shinshina ya ɗauki odo na hala na jiki na da menin Allahu alam ya ya ya shinshina shi kenan ma malam sai ya ce to I am free unzo gidan a kone lokaci kuma unzo karen da ya ganni haka ga kwanta abin shi don already ya menene amma duk da haka ba na natsuwa ya maka Allah sai na karanta ayatul kursi a wani bangare ko shiga da makamantan ina san ko oda ya fita hankin shi ko abin ina zaka sake a dabba to Allah ubangiji ya ba su wato wani ilimi karnukan nan da dabbobin na daukan abu to sai Allah madaukakin sarki albarkan ilimin da karen nan ya samu albarkacin horon nan da ya samu albarkacin jahilcin nan da karen nan ya yaka bai zauna haka cikin jahilai ba sai Allah ce fakulumin na alaikum na gamsu ku ci daga abinda waɗannan karnukan suka kama muku ku ci kuma wadhkuru smallahi alai bi ma'ana ku ci daga abinda karnukan suka kama idan kun samu dabban bata da rai kare ya kama ya kashe ya danne to idan kuka zo lokacin da zaka aika shi din ce bismillah ka aika shi shikenan dabbar in ka same ta bata da rai ta mutu Allah ya ce fa kulu ku ci idan kuma ka samu dabban tana shure-shure bata gama mutuwa ba wazkuru smallahi alai a ce bismillahi a yanka e eh, karka zauna gefe kuma ka ga eh, dabbar tana shure-shure har ta mutu kuma baka sa wuka ba nan kuma ba a so hakan ba ina fata an gane ko har ila yau a ka'idan farauta da za ka sake naka karen yana bin zomo ko ya suna gudu suna gudu sai ga wani kare daga can ya fito from nowhere ya ga wannan kare naka yana bin wancan abun farauta shi kuma wancan ya zaburo daga can yana gudu yana gudu sai suka haɗu suka kama dabba. to ba za ka ci dabbar ba saboda wancan karen ba a san jahilin kare ne ya samu training ya samu horo ya samu waɗannan eh, certificate da zai warantin nashi ya farauta ya samu to kasan shari'a ba ta mu'amala da jahilci duk wani abu a jahilci shari'a ba ta yadda da shi to haka nan ma wancan jahilin karen da yake ya sa baki ba za a ci ba ina fata an gane ko da za ka zo ka samu dabbar duk sun danna dabbar haka sun kama ta mutu ba za ka ci ba ko da ba ka gani ka san suna tsere maka su yi nisa su bace a daji suna bin abun farauta can sai aka kawo haiga sunan ko ka je ka bi karnukan ka samu sun kashe abun ba za ka ci ba don ba ka san mai ilimin ne ya kashe shi ne ko mara ilimi ka gani Ka ga jahilin kare ya bata lo ya bata maka lamari to haka nan ma duk abin da jahili ya tsoma baki a cike sai an samu matsala a kansa to mu duba yadda Allah ya daraja karema da ya samu ilimi ballantana dan adam wanda yake Allah ma ya girmama shi ko a matsayin shi na dan adam ma tun ma bai yi ilimin ba ballantana idan yazo yayi ilimin na addinin musulunci sai kaga kifaye da bishiyoyi da tsirrai da duwatsu duk suna nema maka gafara a wajen Allah hatta al-hitanu fil bahr hatta kifi a cikin kogi in ji manzo Allah suna suna maka salati suna neman maka gafara a wajen Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah game da waɗannan dokoki da umurni da Allah ubangiji yake baku ku ji tsoron Allah idan ka je ka ci haram ka tara abu wanda yake ba tsayi ba ba to ka ji tsoron Allah Allah yana sani idan ka je ka ci mushe Allah yana sane idan karenka bai da wannan horon ya kamo abu ka danne dai ka ci Allah yana sane wattaqulla ku ji tsoron Allah domin inna Allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne a that very moment da ka tara abun haram ka fara ci Allah yana da iko mai gaggawan hisabi ne in ya ga dama abin haram ɗin da ka samo ka sayo kuɗi kake ci sai Allah ya makalar da shi a makogoronka ya zamanto ajalinka ya yi gaggawan saukar maka da kawai kama ka da laifin da kai kawai Allah na Allah ce ni ina da wannan wani za ka samu ya je ya ci amana ya yi sata ya sayi kaji ya sayi abun na ya debo kuɗin jama'a ya zo ya sayo kaji ya jibge a fridge ran da ya zo aka soya ko aka mai farfesu sai a ce to kashin zan ne ajalinka yau inna laha sari'ul hisab yayi saurin zartar maka da hisabi tun anan duniya kawai yawa idan wani abun daɗi ne ka sayo da kudin haram ka cuci jama'a kana sha sai Allah ya kaddara wannan da ka sayo din shine ajalinka sai ka sha kai ka ji ya shaƙe kaya ne ya fita ta hanci a aya ne aka ce wallahi kofi ɗaya ya kurɓa daga nan muka ji ya fara menene tari shi kenan kaman da wasa ba da wasa ba da wasa ba ne ya shaƙe shi ga shi nan baka shaɗi ba kuma ya zamanto ajalinka Allah ya gaggauta maka hisabi kawai Allah ubangi ya rufa mana asiri ko kuma inna laha sari'ul hisab ka gama ci din a duniya kaga kaman zaka dade sai kaga Allah ya gaggauta kawai mutuwan ka tazo har an tada kai an maka hisabi ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir al'amarin alkiyama inna inji Allah kaman kiftawan ido an tashi din an yi hisabin har an gama har kowa ya san makomansa Allah yace kaman kiftawan ido o less than ido har an gama inji Allah subhanahu innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban waɗansu kafirai da masu saba wa Allah suna ganin hisabin ba zai ma yiwu ba ne kawai suna makore shi ma a cikin tunaninsu don Allah wanda ya imani da hisabi zai mai da kashe mutane sana'a ya mai da kidnapping ɗin mutane sana'a ya mai da sata sana'a fashi sana'a kwakule idon yara sana'a wanda ya imani zai mutu a tada shi zai wannan aiki? ina fata an gane ko to inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne Allah abin ya rufa mana asiri Allah ya ce al-yauma yau din nan da na saukar muku da wannan ayar zamanin annabi ran da aka saukar da wannan ayan Allah ce uhilla lakumut tayyibatu na halatta muku duk waɗansu abubuwa tsarkaka daɗaɗa ku je ku ci tsarkaka daɗaɗa masu daɗi ku je ku yi ta ci in ji Allah subhanahu wata'ala hmm? sai ka gama malan in mutu yana shan th a ƙaro suga. in yana cin abin nan eh, tuwo nan kuma ya ce a ƙaro gishiri ka duba abin mamaki in yana cin wancan ya ce a bashi yaji can ya ce wannan a ɗan sa tattasai zafi ne fa amma za ka ga ya dace da irin salon abincin da aka abin nan ɗin to haka za ka tardaɗaɗa abun sha abin nan babu wanda yake da abin sha da mai daɗi mai ni'ima irin ɗan adam tun da ka ga mutum ma yana digiri ya yi digirgir a kan girke-girke-girke-girke kawai ko ba haka ba in ka wani irin ingredients ma malam ana wani dafa abincin nan ma malam wani sa'i ƙanshin kawai ma ya ishe ka ma kawai tun ma abincin bai iso ba haka za ka tar ba wanda Allah ya girmama ya masa wannan ni'imar sai ɗan adam ya Allah subhanahu wa ta'ala uh, uh, adama فضلنا ولقد كرمنا بني آدم wa في البر mina ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا sai ka tsotse shi ka cinye shi ka tsotse ka yadda shi sai Allah ce to shi kuma wannan abincin aljanu kenan mu duba Allah da ikon shi abincin aljanu kenan sai dabba ta ci ciya ta koshi ta menene ta zubar da kashin can ya bushe a ce abincin aljani shi ma shi sa annabi sassala ya hana musulmi kada ya yi istinja ya share bayan gida da kashi ko da kashin dabba haka duk nau abinci ne na aljanu in ji manzon Allah sallallahu ikhwanukum ma eh ta'amu ikhwanikum min aljinni abincin yan uwanku ne mummunai fa eh ka gani kaman kai ne a ce ma malam ka sayo buredi mai kyau da wani irin cincin ka samu wani ya share bayan gida da shi eh kaga wannan kashin nan da kake gani kayar in ka share bayan gida da shi to yanda aljani yake gani shi ma wani irin kek ne lafiyayye a wajen sai kaga ya bige ka in ka share bayan gida da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kiyaye a kiyaye ku duba yanda dan adam Allah ya karrama shi su kwana a bola mu kwana a cikin gida kan katifa eh, su kwana a bayan gida toilet cikin najasa da kazanta su kwana a wurare daban-daban ga sunan shi yasa in suka shiga jikin dan adam ba sa son fita ai ta ruqiya ma mala wani ya makale ce cha inda kullum he an shashayi da ni cha kullum he ya farfe sun kaza da ni Kullum he ya kwanta kan katifa ya lullube ni da wani bargo Hmm? a fidda ni daga bola inda kan katifa ka ce in fita eh, sai ya sha wahala yake fita ai ta karanta ayoyi ma malam ina fata an gane Allah ubangi ya rufa mana asiri Allah ya ce daga cikin abin da ya halatta mana ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum eh kaga wa ta'amu anan ainama ko yanka saboda idan ka ce ta'am a nan abinci ne tuwo shinkafa yana daga cikin attayi ba ɗin can don ka shiga restaurant na wata wanda ba musulma ba misali tana, tana abin nan pounded yam ka shiga kaci ka yi menene yana daga ci attayi ba tu matakan ba guba ba komai ba mushe a ciki ba abin nan wannan ka ci ne amma yanzu ta'am ɗin nan da kaga an ware shi abin da ake nufi shine yankansu yankansuwa yahudu da nasara yankan yahudawa da kiristoci wa ta'amul ladina utul kitaba kenan sune yankan da suke na dabba hillul lakum halal ne a gare ku wa ta'amukum kuma yankan ku musulmi hillul lahum halal ne a gare su amma wani irin nama wani irin yanka yankan su na yau da gobe wanda suke a kullum kuna tafiya kun taso ofis ya san yar kaza ya je ya yanka kuma ka biyo yace ga naman ka na jiya eh, na rage maka fita ya baka ko murkus ya murkushe wanda zai murkushe kai kuma ya rage maka ya rage maka naka eh irin daily day abubuwa yankan su na yau da gobe sun yanka rago an sa a restaurant a shine a miyan shine menene duk waɗannan Allah yace an halatta muku amma malamai sai suka cire wanda ake yankawa na munasaban addininsu da girmama addininsu <coughs> da ranakun addininsu malamai suka samu saɓani idan ka duba irin su iktida'u siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim na shaykhul islam ibn taymiya iri da su ibn al-qayyim da manya manya malamai da fatawa da suka bayar kusan sun rajjaha cewa banda naman da suka yanka na christmas banda naman da suka yanka na new year banda naman da suka yanka don girmama easter monday banda naman da suka yanka don girmama menene good friday banda naman da aka yanka don promotion da walima da aka yi ma wani daga reverend zuwa pop ko zuwa reverend father ne dai promotion da aka ma a tsaban cikin addini din na cewa isa dan allah ne ya samu promotion ya kware sosai wajen danganta ɗaga allah din har ya samu promotion to iri waɗannan duka ba a so ba a ci saboda su suna da alaka da aƙida wajen aƙida kuma Allah ce lakum dinukum waliyadin wajen addini su je su yi waliya din ni kuma wajen addini na sai mu a haɗu a inda musulunci ya haɗa mu hakkin makwabtaka cinikayya zamantakewa ko ba haka ba iri waɗannan abubuwa da yawa ga sunan wanda har an ce baka da imani ma in ka kwana a ƙoshe shi kuma ya kwana yana cikin yunwa kuma kana tsane duk da cewa shi ba musulmi bane sai a haɗu a wannan haƙƙin a haɗu a wajen business za mu yi business mu yi kasuwanci a haɗu a wannan Allah ya haɗa a ta wannan ɓangaren zo mu haɗu ka gina gida na kama haya ko ni na gina ka kama haya zo mu haɗu a wannan duka Allah ya yadda da waɗannan amma kuma inda aka iyakance banda haɗuwa a nan to sai a tsaya a wajen wa ya kifa inda amrihi nan wa na haihi? musulmi ya tsaya inda aka tsaye da shi ya tsaya kuma inda aka hane shi ina fata an gane ko yawa malamai da su yi ta debate wani suna ce har wannan naman ma ya shiga har wannan naman ma ya shiga idan wancan na shirka ne ai asalin shi shi din ma ai tunda bai imani ba shi shirka eh, mushrikin to a takaicen takaicewa dai an halatta mana mu ci naman su wanda suke yankawa a kullum ba tare da wata munasaba ko wani occasion da zai tashi wanda yake da alaka na girmama addininsu ko ɗaukakan addininsu ko ci gaban addininsu kin abinci ne na yau da gobe in kaga za ka iya zuwa ka shiga ka ci kazar da ya yanka ɗin ka ci abin bismillah da kaje ina fata an gane ko to an halatta muku wannan sannan wal muhsanatu minal mu'minati an halatta muku ku auri mata al muhsanatu wato kamammu wanda suke suka kame kansu minal mu'minati daga mumunai mata bayi kenan amma kamammu wanda suka kame kansu haka nan ma wal muhsanatu da mata kamammu min alladhina utul kitaba daga matan yahudawa da kiristoci an halatta muku ku aure su ba yahudiya ce ko kuma kirista ce amma kamammiya wanda bata alfasha ba ta wani abin nan ba ta karuwanci ba ta wani abin nan Allah ce an halatta muku ku aure su min alladhina utul kitaba min qablikum na ahlul kitabi da aka ba su littafi gabaninku amma su din ma fa ba wai haka kawai ba a'a idza ataytumuhunna ujurahunna idan kuka ba su wato abin sadakinsu su ba wani aure da ake free babu sadaki sannan kuma su zamanto a lokacin da kuka aure su ɗin muhsinina matan kamammu ne ghaira musafihina ba masu sana'ar zina ba wala muttakhidhi ahdan ba waɗanda suka riki mutum ɗaya da yake dadiro da su ba musafihatin wanda kawai ita kowa da kowa kawai karuwa ce na ta kowa da kowa ya zo kawai akwai wanda su kuma karuwancin nasu mutum ɗaya suke riƙewa ba sa haɗawa da wani shi ne ɗan abokin daduronta kawai mutum ɗaya ne shi ne mutakhiri akhdan wanda suka riƙi waɗansu yan daduro musafi hatin kan kowa ya zo kawai ya sha public toilet kenan ina fata an gane ko yawa to Allah madau eh, eh, Allah yace duk an halatta mana to malamai ha auren irin waɗannan eh, kirista ko ba yahudiya ko abin nan duka malamai fa ba su bar abun haka a buɗe ba idan ka duba dalilin da ya sa shari'an ta faɗi wannan ta halatta ɗin to akwai waɗansu manufofi da abin da shari'an take targeting ina fata an gane ko bi ma'ana aurenka da ita ɗin ana sa rai zamanka da ita ɗin za ta tasirantu da kai da halayenka da addininka ta musulunta wani abin da musulunci ke targetin kenan dama namiji shine mai shine superior shine a gida shine mai bada umurni shine mai ce ayi shine mai hanawa shine oga gaba daya to saboda ɗabi'unka da kyawawan halayenka tana ƙarƙashinka to za ta tasirantu da kai ta tasirantu da addini ta musulunta a samu karuwa a addinin musulunci ba wai an gina shi based on desire kawai ba a ganta kawai a sadu da ita a ji daɗi kuma in an kwana biyu a rabu da ita ba wai shi bane ne musulunci baya eh, abin nan after wannan sannan kuma har ila yau idan mutum ya kawo ta ɗin gashi zan aure ta wace ce ba yahudiya ce wace ce kirista ne sai a tambaye ka menene za ka zauna da malamai ne me yasa wani ga 'ya'yan musulman ba iyaka sun ninka ma maza har sau uku me ya janyo duk waɗannan ka bar su kake son wannan nan ma sai an tambaye ka ina fata an gane ko bayan wannan kuma har ila yau idan ka yayu mota ka kawo ta za a aure ka sai a ga wayewanka da nata aka ga ita wacce babban lauya ce wannan kuma mai sai da rike ne anya tana ganin ba jami'in jaka za a yi a nan ba wataƙila ita ce za ta ja shi wataƙila ita ne za ta ja shi haka kawai eh shi nike so kawai kaka za mutum direban mota direban taxi wanda bai da ilimi bai da komai da ita kuma tana da haya abun nan ah, level na education to akwai tuhuman cewa wannan ita za ta jashi za ta jashi ba wai haka kawai za ka kawo a yadda bane a shari'ar musulunci ba wai haka kawai kawai za ka kawo ka ce ga alul kitabi kai abun nan da maka yanzu ka ga wani kawai ya bugo abin nan ah, ya ustaz salamu alaikum ka ganshi yana zuwa yana zuwa kafaɗa ɗaya a ɗage haka ya zo gaisuwa da ustaz imahiyya ya haka salamu alaihi ya kaga ya ɗan maka haka kaga wannan akwai ma gyara ne la ya ustaz wata bebe ne na kawo ka duba wai bebe kai daga daga tafiyan shi ka gano daga gaisuwan shi amma haka sannan daga magana wai wai wata bebe ne na kawo yawa ka gane ka gane wata bebe ne na kawo na mata wa'azi za ta musulunta wai shi wanda yake bukata a mai wa'azi na shekaru wai har shi ya yi ma wani wa'azi ya yi convincing ɗin shi wai har aka yi sha'awar ɗabi'unsa wai kuma ya mata wa'azi yanzu shi zai aure ta ta haka za ka tar duk irin wannan jaraban auren wani sa'i daga irin friendship ne aka ɗore kawai wani tsohon soja ne ya zauna a can an yi postin ɗin shi wani gu can inda babu abin nan ya ga wata kawai ta masa kawai aka ɗan zauna kwanaki watanni shekara a ce to mu zarce da auren mamana kawai duk abin da ke haifar da iri waɗannan ke wani ko mai halin Allah rufa asiri jaraba ne kai an zauna an yi friendin an daɗe ana mu'amala to mu zarce mana kawai wani kuma boy eh, eh, girlfriend ne a makaranta a jami'a a yi menene kai a zarce kawai haka za ka tar duk irin wannan duk ga sunan yanzu in ga maka da suka mutu sun kwashe 'ya'yan sun mai da su addinansu duk ga sunan ya mutu ya zo ya saka a gaba lailan wani haran kaman kai ka ba shi shawara ya yi tun farko akwai wanda ma a nan ma aka yi da wata ibo haka ta kwashe 'ya'yan gaba ɗaya ta yi da su can shi ma yana nan yana zaune ya rasa inda take da 'ya'yan gaba ɗayan tafi da su to ka gani mutum ya zamanto yana da meye manufan yin ba haka kawai bane ake sake mutane kawai Allah ce wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafurcewa imani bi ma'ana musulunci da sakon da annabi yazo faqad habita amaluhu babu shakka dukkan ayyukansa sun baci wanda ya kafurcewa addinin Allah ko ya ridda ya bar musulunci wanda Allah ya ce la in ashrakta la yahbitanna amaluka wala takunanna minal khasirin nan ma Allah ya ce wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin domin al'iman ɗin shine al'islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin shine to insha Allah tabaaraka ta'ala inda zamu tsaya kenan a tafsirin mu na bana mun tsaya aya ta nawa ta biyar suratul ma'ida آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين in Allah ya tsawaita rai nan za a tashi in kuma ya takaita rayuwan haiku faɗa ma wanda zai nan zai tashi aya ta biyar kenan insha Allah Allah ubangiji ya samu cika da imani amin ya rabbal alamin to alhamdulillah game da jawabin rufe tafsiri alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat muna godewa Allah subhanahu wataala wanda bisa ikonsa ne da ni'imansa da kudurarsa da baiwarsa ne duk wata ni'ima take cika muna gode wa Allah subhanahu bisa ni'iman da ya mana ni'iman tsawaita rayuwarmu da yayi har muka ga wannan wata mai albarka na Ramadan aka kama shi da mu tun farkon sa har muka zo yau sannan Allah madaukakin sarki ya mana ni'iman lafiya waɗansu ya tsawaita rayuwar sun ga watan amma kuma Allah bai ni'imta su da lafiya ba suna kwance a gidaje waɗansu a asibitoci waɗansu suna burin ina ma da su ne ake zaune da su a nan to Allah maɗaukakin sarki ya rayar da mu sannan kuma ya ba mu lafiyan har muka azimci watan alhamdulillahi muka zo rana mai kamata yau a inda ramadan yake ashirin bakwai na wannan shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 2016 miladiya Allah ya mana ni'iman azumi ya mana ni'ima na abinda muke sahur da shi na halal ya mana ni'iman abinda muke buɗe baki da shi na halal ya mana ni'iman tafsiri da karatun ƙur'ani da jin bayanin malamai ya mana ni'iman tarawihi da tahajjudi ya mana ni'iman i'tikafi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafa. da mun tsaya mu ce zamu kididdige ni'imomin da Allah ya mana ba za mu taba kididdige su ba dan adam ne mai yawan butulci da kuma zalintan kansa muna godewa Allah subhanahu ta'ala a bisa wannan ni'ima bayan haka muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala ni ni da addu'a da fatan alheri da girmamawa ga iyayena waɗanda suka yi tafa ita shi da ni har na yi karatu gwargwadon abin da Allah ya sanar da ni wanda duk wannan ni'ima da falalan tana komawa ne bayan Allah ga iyayena wanda sun ɗauki ɗawainiya mun san yadda iyaye suke fama da yara wajen karatu sai an daure sai an cije wajen biyan kuɗin makaranta to ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya, ya sanya wannan sadaqatul jariya ga mahaifina Alhaji Adam Abdullahi wanda ya riga mu gidan gaskiya da kuma ita mahaifiyata wanda take raye Allah ubangiye ya saka musu da alkhairi sannan godiya ta musamman da girmamawa da malamai na da suka yi ta faɗi tashi su ma wajen makarantan kamar irin malam idi na tsoron babuje inda na fara makarantar allo sai malam saleh na jos da kuma inda na yi makarantar allo da kuma makarantar eh, yan taya alin iliya kenan da malamai na allah jikan shugaban makarantar malam isa fele a lokacin da sauran malamai na haya islam irin su sheik sani yahaya jingir da su sheik sa'idu hassan jingir da su sheik alhassan sa'id su malam sheikh hassan dikko da malamai na masu imbi yawa da suka koyar da ni a haya islam a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wanda take sarkin mango a nan jos ina roƙon Allah madaukakin sarki duk wani harafin da na isar da shi wanda yake daidai Allah ubin ya sanya shi a matsayin sadakatul jariya a gare su sannan godiya ta musamman da kun girmama ga malamai na na jami'atul islamiyya university of madina musamman sheikh wato muhammad abdallah zarban wanda yake shine shugaban abin eh, daura na najeriya kuma babban malaminmu a can da malamai na na jami'atul islamiyya kulliyatu shari'a daban-daban wanda a nan muka yi digiri namu na farko da kuma malamai na na sudan a jami'atu na bukhtun riba lokacin da na yi masters dina wanda sun fa'ita shi sosai kan ganin lallai wannan project da nake rubutawa ya tabbata da kuma malamai na na wannan jami'ar har ila yau wanda suka abin nan dina na phd na takaddata da ta na kammalata wanda su ma sun yi fa'ita shi sosai wajen ilmantar da ni da sanar da ni hanyoyi da duk wanda ya ba da gudunmawa wajen karatuna Allah Ubangi ya haɗa mu a wannan lada mai albarka sai godiya ta musamman da jinjinawa ga kwamitin wannan masallaci na almanar waɗanda suke baza dukkan ƙoƙarinsu da dukiyansu da tunaninsu da tsare-tsarensu wajen ganin wannan wajen ya ci gaba ya zamanto mahaskaka wa al'umman musulmi mahaskaka ta sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mahaskaka ta ɓangaren tauhidi wanda yake narkar da shirka Allah uban ya saka musu da alkhairi ya musu albarka ya ƙara musu albarka a dukiyansu ya ji kan iyayensu yawa ‘ya'yansu gaba ɗaya albarka ba zan mance da ‘yan uwana malamai waɗanda suke wannan wajen irin su malam sale yaqub su Ahmad Baba su Malam Mika'il su Muhammad Sani Ladan su Malam Musa su Abdullah Tajuddin da su Malam Yusuf Jumare da su Malam Musa Abubakar ga sunan dai yan uwa ne wanda ni zama kawai nike a nan a kujeran ana hango ni amma su ne asalin wanda suke can ƙasa suke ingizo abin da nike faɗaɗin wanda in na yi kuskure kuma na koma na zauna da su to za su nuna mun wannan hadisin bai inganta ba da na kafa hujja da shi wannan ayan ga fassaranta ga gyara nan ga gyara nan Allah ubin ya saka musu da alkhairi ya musu albarka ba zan taɓa mantawa da alkhairi da zaman alkhairi da muke da su ba sannan kuma ‘yan uwanmu masu hali wanda suke ɗaukan nauyin waɗannan tafsiran a garuruwa da dama wanda ba sa iyakantuwa da kuma waɗanda suke ba da gudunma a nan irin su alhaji sani dauda asd motors da kuma irin su na dabo caccangi da alhaji tijjani lamaran na libati wanda yake daukan nauyin wannan shirin kai tsaye da su mahmud baba ahmad su nafi'u baba ahmad da su abdulmalik baba ahmad da kuma abin a bangaren e, ditv gaba daya wanda ban ambaci sunan shi ya mun afuwa da ‘yan uwa masu ɗimbin yawa da nta wanda su ma suka zo suka ɗauka da Africa TV wanda waɗansu gaskiya ban san su ba ban san kuma su waye ba ne sai dai su ce kawai za su turo mai kyamara ya zo da kuma FRCN da NTA Hausa in ni ban san su ba Allah Ubangiji ya san da su Allah musu albarka a rayuwansu ya haɓaka musu arzikinsu da kuma manya-manyan malamanmu da suke garuruwa daban-daban wanda suka ba da gudunmawa wajen tafsiri irin su eh, dr ahmad gumi da su kabiru gombe da su malamai da yawa ga sunan su yusuf zamba wanda ba a kirga su wanda ban kirga shi ba duk dai allah ubangi ya san da su allah ubangi ya musu albarka ya yafe kurakuran da suka fito kuma ya karbi abinda suka faɗa daidai da yau kuma ‘yan uwanmu masu kyamara su ma ga sunan da masu abin nan na ɗaukan magana na rediyo Allah ubangi ya haɗa mu aladan gaba ɗaya ba zan manta da gwamnatin jihar Kaduna ba a ƙarƙashin jagorancin wato his excellency governor wato a Nasiru Ahmad El Rufa'i da kuma kwamishina na 'yan sanda da kuma director na SS wanda da kuma commander na civil defense wanda suke turo jami'ai dare da rana waɗansu ma ba sa sa uniform domin su ba da cikakkiyan kariya ga duk inda ake tafsirai a wannan jiha tamu mai albarka da masallatai da sallan tahajjudi bayan kariyan da Allah maɗaukakin sarki ke ba mu mu da su ɗin gaba ɗaya Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi akwai manya-manyan sojojinmu da kwamandojin sojoji na ƙasan nan wanda suke ƙoƙarin kawo zaman lafiya da dukkan jami'an tsaronmu musamman ma musamman ma musamman ma ɗan hizba abubuwan da suke yi baya misaltuwa Allah ne kawai zai sakanta musu suna nan a masallacin nan dare da rana ana ruwa ana iska ko ina a baje suna kare dukiyan mutane da kuma tsare-tsare wannan abinda ma zan iya furtawa in faɗa game da su sai dai Allah ya saka musu da alkhairi ya yi marayuwansu albarka da na iyalansu gaba ɗaya sai ‘yar kalma da zan faɗa ta nasiha ta wannan shekaran ita ce ina jawo hankali ga mu al'umman musulmi musamman ma mu da muke arewa mu zamanto al'umma masu haɗin kai mu zamanto al'umma masu girmama juna zamanto al'umma masu daraja juna duk wanda ka san ya girme ka to haƙƙi ne a ka in ji manzon Allah sallasalan ka ba shi girman shi ka girmama shi ka daraja shi kai kuma babba duk wanda ka san ka girme shi ka tausaya masa ka masa adalci manzon Allah sallasalan ce mallam Hamsa zirana wala ya arif haƙƙa kabirana falaisa minna al'umman da za su zauna ƙarami na ƙasa baya girmama na gaba da shi na gaba baya tausayawa na ƙasa da shi baya rahama masa to manzo Allah yace ce waɗannan al'umman ba sa tare da ni waɗannan mutanen ba sa tare da ni to yau idan muka duba tarbiyyar mu din nan mutum ƙarami da ƙananan shekaru sai ya gasawa na gaba da shi magana ya faɗa masa magana ya zagi iyayen shi ya masa ashar ya tafi sawa'un ana tafiya ne a mota sawa'un mai mashin ne da mai mota sawa'un mai keke na napep ne da mai mota ko mai tafiya a ƙasa ko kuma tsakanin mabiya da shugabanninsu ko almajirai da malamai babu ganin kowa da gashinka bai kamata al'umman annabi sallallahu Alaihi su yi irin wannan rayuwan da sunan kuma su mabiya annabi sallallahu Alaihi wasallam musamman ma ɓangaren siyasanmu na nan arewa siyasanmu na nan arewa mun ɗauki al'amarin da zafi mun ɗauki al'amarin da tsanani mun ɗauki al'amarin wato har ya kai matsayin da yake makance mana ido mu ga jinin ‘yan uwanmu ya halatta saboda kawai bambancin jam'iyya wanda yana ganin jinin wane ya halatta wancan ma yana ganin jinin wane ya halatta wannan yana ganin dukiyan wane ta halatta wancan ma yana ganin dukiyan wane ta halatta mutunci wannan ya halatta mutunci wancan ya halatta alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu anni anni la ilaha illa wa anni rasulullah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum illa bihaqqil islam manzo Allah ce duk musulmin da ya furta kalmar la ilaha illallah babu shakka jininsa ya haramta dukiyansa ta haramta ci masa mutunci haram ne sai dai wani haƙƙin musulunci ne da ya jangwalo da ya kawo shi ma a zubar da jinin nashi don ya zubar da na wani da ya halatta a taɓa dukiyan shi ƙarfi da yaji domin ya karɓi basu sukan jama'a ya ƙi biyansu ko kuma ya ci mutuncin wani shi ma a ci mutuncin nasa amma yau sai siyasa gaba ɗaya ta raba wannan ta nuna babu wannan a tsakaninmu babu shakka wanda ya fito neman mulki ko neman gwamna ba wannan zai fito wannan zai fito wannan ya fito su gwamnatin ne ke yawaita jam'iyyun su ke ba wa jam'iyyun lasis kuma su ce kowa ya zaɓi wanda yake so kuma an san mutum ɗaya ne zai fito to idan ga wanda kake so ga wanda wance yake so ga abinda Mr. C yake so sai aka zo sai ikon Allah da mashi'ar Allah sai ta fada akan wane shi kenan da kai lalube kake yi sai zaɓen Allah ya fito ta nan me yasa ba za ka rungumi na Allah ba wa mata sha'una ne dama ai duk yanda kake son abu sai Allah ya so shi to kai kana son wannan kana lalube kana son wannan shi ma wannan yana lalube sai Allah ya fitar da ikonsa a kan wannan Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu hatta abinda ya hana yahudawa da kiristocin na su yi imani da manzan Allah su sunna ce sai dan cikinsu ne za a ba wa annabci wancan sunna ce suna hasashe sun sha rai cikinsu ne Allah zai bayar da Allah ya tashi sai ya fidda annabin ƙarshen zamanin cikin larabawa sai suka ƙi saboda Allah bai musu yadda suke so ba kaga sai suka taɓe suka zamanto la'anannu suka zamanto ƴan wuta hasadan min indi anfusihim hasada ne kawai to ƴan musulmi idan ka tashi neman abu ka kwallafa ka kwallafa ka kwallafa sai Allah kaga ya bulla a can to abinda Allah ya rubuta ne ya kaddara sai ka sake nakan ka rike na Allah shine dahir waye kai ka ce kaki na Allah ka zauna shekara da shekaru kana gaba da na Allah da zaɓin Allah to yanda abun ya zaman to mana kenan to ah wannan ne Allah ya zaɓa wani eh, to mu sake mu sake mu sake mu rungumi wannan ɗin sai mu ce sami ina wa ɗana ya Allah sai a haɗu a gyara amma ba za a zo kuma a ce gaba ɗaya ba zaɓin Allah ba a yadda ba gara kowa ya rasa to akwai matsala kullum shugabanni kullum 'yan siyasa kullum jagorori su yi ƙoƙarin yadda za su haɗa kan al'umma mallam ya tamma bi amril musulmi na Falai minhum manzo Allah salsala ce wanda baya nuna concern concern damuwa da irin halin da al'umma suke ciki al'umman musulmi mutumin nan baya tare da su muga irin halin da mu arewanmu yake muga irin talauci muga irin jahilci mu ga irin yanda ake zubar da jini muga yanda ake hallaka dukiya muga yanda yadda babu da komai a nan kamfanoni babu komai da ya kamata jagorori su haɗa kai ka barnawa umbarnawa umbarna mu bi wanda Allah ya zaɓa can kuma idan nashi ya ƙare wanda Allah ya fito da shi a zaɓe shi mu zamanto haka kar mu yadda mu zamanto yan banga muna kashe kanmu muna cin zarafin junanmu kada mu yadda kuma ina fata kullum ya zamanto addini shine ke shiga yan siyasa ba malaman addinin ba ina fata an gane addinin ya shige su ba wai malaman addinin su shige su ba idan malamin addini ya shiga 'yan siyasa kana gani kana ji sai ka yi gaba da wanda shi wannan ɗan siyasan ke gaba da shi sai ka ƙi gaida mara lafiya da haƙƙi ne ka gaida shi musulmi ne saboda ɗan siyasan ka ba zai je gaida shi ba sai ka ki zuwa jana'izan mutumin da zuwa jana'izan shi wajibi ne a kanka domin haƙƙul muslim anal muslim ne saboda ɗan siyasan da ka manne masa ba zai je jana'idarsa ba malamai in suka zamanto haka ai shi kenan malami da ya san haƙƙi ne na gaida marar lafiya iyadatul marizi ya san haƙƙi ne Allah ya wajabta eh zuwa jana'iza haƙƙi ne Allah ya wajabta ka zo ka ƙi ya kamata addini ya shige su ba wai malamai su shige su ba ta ya zamanto mai adalci inda kullum muke zukukutawa a mara buhari din nan baya a goyi bayan shi a mai addu'a din nan da yau zai sauka Allah ya ɗauko wani daga ko'ina kowace jam'iyya shi ne zaɓin Allah to haƙƙin shi da Allah ya ɗora a wuyanmu yana nan za mu ba shi za mu bashi haƙƙi ne Allah bai ce haƙƙin sai wane ko wane ko wane ba idan muka ga wanda Allah ya ɗora mana bala'i ne da musiba mu koma alƙunuti Allah raba mu da sharrin shi hikena kamar yadda Musa annai Musa ya ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab azabal alim kenan. amma duk shugaban da Allah ya baka akwai haƙƙi ka masa biyayya mu duba larabawa da ƙuraishawa fa da darajansu da matsayinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun ka anna ra'asahu zabiba fa alaikum bis sam'i wat ta'a ma lam ya'murkum bi ma'siya me ta'ammara wanda ya hau ƙarfi da yaji to ashe mulkin na wani yana samun shi ta hanya mai sanyi wani kuma yakan fito ne ta hanyar ƙarfi da yaji annabi ce kada ku yi fito na fito da shi ko da ƙarfi da yaji Matuƙan bai umurce ku da saba wa Allah ba ku masa biyayya da ladabi da ɗa'a, ran da ka zare hannunka daga masa biyayya ka mutu mitta mitatan jahiliyatan ran da ka zare hannunka daga masa mubaya'a ka mutu a haka ka mutu a menene mitatan jahiliyatan larabawa na makka ƙuraishawa manzo Allah sassare ce ko da bawa ne ya fi ƙarfi ya fi ƙarfinku ya mulke ku bawa fa ba mai ‘yanci ba sannan kuma habashiyun ba ma balarabe ba farin fata ko jan fata a'a baƙin fata a baƙaƙen ma sai aka zaɓi inda suka kifi wul baƙi wulɗin sai aka ce habashiyun ɗan ethiopia sannan ma a bayin ma ka anna ra'asahu zabiba tanshi akwai menene irin kora ɗin nan gashi nan ragaje-ragaje dai kawai amma annabi ya ce matuƙan bai umurce ka da saɓa wa Allah ba kada ka kuskura ka yi fito na fito da shi kuma ka masa addu'a ka masa addu'a da jagoranci to saboda haka mu matasa mu zamanto masu hikima mu zamanto masu biyayya mu zamanto masu girmama na gaba da mu an kai lokacin da kafi wannan zaɓen wani gwamna da ya leƙa wani gu jifan shi ake hatta a masallaci waɗansu ba su isa su je masallaci ba sai a jefe su a musu ihu a tare motansu a faffasa glass da na convoy din da makamantansu da hannun kufa aka yi wannan da hannun matasa aka yi wannan Allah ya canja ya kawo ba a kai shekara ba su ma an fara to me ake so ne me ake so to saboda haka kar mu kuskura siyasa ta raba alaƙan da Allah ya haɗa a tsakaninmu na aƙida da addini da ‘yan uwantaka kada mu kuskura mu yi irin wannan rayuwa duk wanda Allah ba shi mukami ka bashi ka yadda ka bashi matsayin da Allah ba shi ka girmama shi in bai da mukamin ma musulmi ne dai yana da wannan ka girmama shi a matsayin shi na ya girme ka tausayawa na ƙasa da mu mu zamanto masu taimakekeniya alal birri wa taqwa kada mu kuskura mu yi taimakekeniya akan ta'addanci a ba mu kayan maye a ba mu kayan fada mu je mu ta'addanci kawai mu yi ta zalunci mu yi ta abin nan kashe kanmu kawai mu yi ta fitinan al'umma mu hana mutane tsakat kada mu kuskura mu yi irin wannan rayuwan wannan shine saboda haka mu zamanto masu haɗin kai mu yarda da abin da Allah ya zartar maka sannan mu zamanto masu taimake keniya wa uba mu zamanto masu dukufa wajen neman ilimi akwai inda sai ka je makaranta ka yi registration ka sayi form ka cika ka biya school fees akwai karatun da ake a masallaci ka zo ka zauna a sauke littattafai daban-daban daban daga bango har bango ba school fees ba uniform ba jarabawa ba frog jump wai don ka zo latti karatun masallaci ka shigo ne ka yi alwala ka zo ka yi nafila ka zauna littattafai nawa aka sauke a masallatai wanda ma ba ma makaranta ba wanda ake roshin saboda syllabus a zaɓo nan a nan a zaɓo nan a ce jaraba ta kusa kana ji kana gani wani darasin ma a bashi a ce tam ya kare dole a yi exam amma karatun masallaci kaje je sana'arka ka je ofis ɗinka kaje neman halal tsakanin magariba da isha kawai ka zo ka zauna ka ji nan ana karanta fikihu can tafsiri can kuma hadisai nan wani tarihin sahabai da magabata kullum ma malan ga wuraren karatu manya-manyan malamai na duniya da sahaban nan dukkansu product ne na masallatai masallatai ne duk ya kyankyashe mana su duk wani hamshakin malami kuma ba ma wai a harkokin wato hukunce-hukuncen shari'a ba a'a a lissafi da kuma astronomi da duk waɗansu ilmumuka na falaki da menene za ka samu musulmai ne suka yi bajinta kuma masallaci ne a masallaci aka zauna aka karantar da su ta ya za a yi musulmi ya zauna bai san komai na addinin shi ba ta ya za a yi musulmi ya zauna yanzu nan masallacin Allah ne san littattafai nawa aka sauki wani masallacin can littattafai nawa aka sauki mutum ya zauna ya da aiki kawai shi da zaman zaman kushin da remote a hannu kawai za a kalli tv kullun remote a hannu kullum remote a hannu mutum ya zauna bai san komai na addini ba to mu canja rayuwar rayuwar ta canja mu gyara ta fata Allah maɗaukakin sarki mana muwafaka saboda haka muna addu'a ta musamman ga shugaban ƙasanmu general eh, buhari Allah ubangiya masa kyakkyawan jagora Allah ubangi ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa basira ya ƙara masa ƙarfin imani Allah maɗaukakin sarki ya kasance tare da shi dare da rana ya kasance tare da shi safe da yamma Allah ya kasance shine hannayensa a inda ba su iya kaiwa ya zamanto shi ne harcensa ga kalmomin da baya iya furtawa ya zamanto shi ne idonsa ga inda abin da baya iya gani ya zamanto shine ne kunnuwansa a inda baya baya ji ya zamanto shine kafafuwansa a duk inda zashi Allah ubangi ya kare shi ta sama ya kare shi ta ƙasa ya kare shi ta gaba ya kare shi ta baya ya kare shi ta dama ya kare shi ta hagu ya kare shi daga dukkan wani makhluki matukan Allah ne ya halicci wannan makhlukin Allah kare shi daga sharrinsa ya sada shi da dukkan alkhairin wani makhlukin da Allah ya halitta Allah masa albarka mataimakansa masu ikhlasi masu kyakkyawan niyya Allah yawaita tasu. Allah ya kafa mana su masu zagon ƙasa da kafan angulu Allah madaukakin sarki ya kawar mana da su duk wanda suke bakin cikin ci gaban wannan ƙasar gaba ɗayarta da haɗin kanta Allah Ubangiji ya magance mana su Allah Ubangiji ya, ya shiga tsakaninmu da su Allah ya isan mana da su Allah Ubangiji ya magance mana su Allah tattara su ya haɗa su a wani gucan tsakaninsu su yi ta su a can Allah Ubangiji ya kawo mutanen kirki jami'an tsaronmu da suke faɗi tashi dare da rana daga kan sojojinmu gaba ɗaya na sama da na ƙasa da na ruwa da ss da intelligent da 'yan sanda da mobile da wanda suke na zahiri da na baɗini eh? sannan kuma da 'yan custom da 'yan immigration da 'yan civil defense da gan robobinmu da 'yan hisba da 'yan agaji kai da duk wani mai sa uniform da kuma kyakkyawan niyya to Allah madaukakin sarki ya sa wannan kaki ya zamanto shine dalilin shigan shi aljanna gobe kiyama wanda yake sanya shi da mugun nufi to Allah ubin ya tube shi daga kakin ya ajiye shi a can gefe duk inda wani matashi musulmi yake Allah masa albarka da ƴan mata musulmi Allah ubangiji ya kare su duk wanda yake da raunin imani Allah ya karfafa shi yan uwa masu sana'a da neman halal duk inda suke Allah musu albarka daga masu manya-manyan harkoki na ƙasa da ƙasa ko jaha da jaha ko cikin garuruwa har zuwa mai shimfiɗa leda a ƙasa mai neman halal Allah masa albarka Allah ubangiji ya sanya masa wadatan zuciya Allah ubangiji ya musu albarka gaba daya malaman Allah kare mana mutuncin su shugabannin gaba daya Allah kare mana mutuncin su gwamnan mu na wannan jahan Allah masa albarka masa kyakkyawan jagora da dukkan gwamnonin mu na arewa da dukkan gwamnoni da aka damka musu amana duk wani wanda aka bashi amanan al'umma a kowane irin office ne hatta makarantu Allah ubangiji ya ba su ikon isar da wannan amana Allah uban ya kare su ya kare mu daga taba abin da ba namu ba muna roƙon Allah ƴan uwa da suke karatu cikin gida Najeriya da wajenta Allah uban ya musu albarka ya sa ilimin nan da suke koya wanda zai tseratar da su ne daga azaban uh, wutan uh, jahannama ya zaman to al'umma kuma da mutane su amfana da shi mata masu ciki Allah sauke su lafiya wanda ake bin su basu suka Allah biya musu masu fama da gidajen haya Allah ba su nasu na kansu wannan watan da muka azimce shi muka zo yau Allah wanda rubuta mana rubuta cikin entatu ciki wanda za a ba su ladan su cikakke da duk abinda da Allah ya alƙawaranta zai ba bayinsa salihai a wannan watan Allah ban ya tabbatar mana da shi Allah ba mu kasan mu Najeriya zaman lafiya masu ta da kayan baya a duk inda suke da masu zagon kasa Allah sanya musu zuciya ya taba zuciyar ya shirye su ya nuna musu wannan kasan fa ita ce marayansu ba wanda zai shigo daga waje ya gyara sai mu da Allah ya aje mu a wannan wajen Allah ya sanya mana fahimta tsakanin mu musulmi da wanda ba musulmi ba da waɗanda suke gani ma gaba ɗaya ƙasan ma ta dare Allah ubangiji ya sa su gane cewa wannan ƙasa ce mai albarka ya ba mu ci gaba da kwanciyar hankali fitinu na kashe-kashe Allah ya yaye mana su na sace-sacen mutane da dabbobi Allah ubangiji ya yi mana su masu yi Allah ubangiji ya shirye su duk wanda ya zo ya tuba tun kafin ya mutu Allah zai karbi tubansa akwai wanda ya kashe rai 99 ya cikita da na 100 amma Allah ya ya kalli imanin shi da ikhlasin shi na tuba Allah ya fe masa saboda haka Allah ubangiji ya samu gina ƙasanmu Allah ya mana albarka gaba ɗaya Allah ya biya ma kowa bukatun shi duniya da lahira wannan zaman da muka yi a nan abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wata ayan da muka fassara ta bisa kuskure Allah ya yafe mana ni ne daga da kuma shaidan abinda muka faɗa daidai wannan taufiki ne na Allah Allah ya haɗa mu aladan gaba ɗaya kuma abinda muka koya a wannan wata na salloli da karatun Kur'ani Allah ubangiya ya sa sa ya dore a rayuwarmu gaba daya ba wai in ramadana ya wuce ya wuce ba kenan Allahumma izzal islam al muslimin wa dhilla shirka al mushrikin wa dammir ana wa ada aka wa a'da' ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin Allahumma taqabbal siyamana Allahumma taqabbal qiyamana اللهم تقبل اعتكافنا اللهم تقبل عمرتنا اللهم تقبل نفقاتنا اللهم تقبل منا وجعلنا من أتقائك من النار يا رب العالمين أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين